shekaru 1447 daga makka zuwa madina da kuma hakan ya daidai da ashirin ga watan mari shida miladiya ci gaba da darasin wannan littafin albarka alfikihun muyassar fi zau'in kitabi wasu sunna wato fikihu a sauƙaƙe a bisa hasken alkur'ani da sunna wanda idan ba manta ba darasin da ya gabata mun suke karshen shafi na ɗari biyu da uku inda malam ya kammala babi na shida a cikin kitabul hajji a yau za mu tashi a farkon shafi na ɗari biyu da hudu wato babi na bakwai wanda yake bayani akan aqiqa wato abin da ya shafi yanka na aqiqa wato yankan da aka fi sani na haihuwa idan an yi wa mutum ya yanka dabba a sakamakon wannan haihuwa so kafin mu shiga wannan karatu na yau yana da matukar muhimmanci idan tunatar da mu wato wata matsala na halin da muke ciki a yanzu matsalar kuwa ita ce na waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan zulhajji da farko dai watan zulhajji ɗaya ne daga cikin watanni hudu masu alfarma a cikinsu kuma aka ware waɗannan guda goma waɗanda suke da daraja wanda su ne yinnai mafi falara a duk duniya idan mutum ya aiki na kwarai a cikinsu ana ninka masa lada haka zunubi Allah ya kyauta hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa mamin ayyamil amalu salihu fiha ahabbu ila Allah mai hadhihi al ayyamu, yani ayyamul ashir. babu waɗansu yinnai da aikin kwarai fi soyuwa a wurin Allah subhanahu wata'ala sama da waɗannan yinnai guda goma wato goma farkon watan zulhajji wanda da ni da kai da ke Allah madaukakin sarki yayi mana gamo da katar ya mana baiwa ya ara mana rayuwa muka halarci waɗannan kwanuka masu albarka cikin lafiya da aminci da kwanciyar hankali Baina ma ga wasu can a asibiti a kwance wasu kuma ya karɓi rayuwarsu lallai ni'imar Allah tana da yawa a gare mu kuma yadda yake cewa wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ya ba ku duk abin da kuka roƙe shi inda za ku ƙididdige ni'imomin Allah a gare ku ba za ku yi ƙididdigewa ba Allah ya baka lafiya Allah ya baka hankali Allah ya baka iyalai Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza abubuwa da yawa so wallahi daga cikin wannan ni'imomi naka da Allah ya maka shine halartar waɗannan kwanaki masu albarka za ka yi sadaka za ka yi kyauta za ka yi yafiya za ka je dubiya kuma mara lafiya za ka je abubuwa ga sunan burjik wanda suke za ka yi azumi za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza su malamai suna cewa waɗannan kwanaki goma su ne kwanakin da suka tattaro umar hatul ibada duk wani nau'in ibada da ka sani ya tattaro a cikin waɗannan kwanaki goma mafi mafiya girma an gane ko ga ana azumi a cikinsa ana yin arfa a cikinsa a cikinsa ne ranar idi ranar da tafi kowace rana falala duk duniya ita kuma an fahimta sannan ana jifan shaidan ana kwana a mina ana kwana a muzdalifa ana yin tawafi ana yin aski ana zubar da jini na hadaya ko na fidiya duk ba wanda ba a yi a wannan cikin kwanaki saboda haka in masu albarka ina amfani da wannan dama tunatar da mu akan mahimmancin waɗannan kwanaki kowa da irin janibin da yake ganin zai iya yi na ibada in kana iya yin azumi na kwana tara ba laifi ba ne ba wajabta maka aka yi ba amma daga cikin ayyukan da zaka iya yi shine kai wannan azumi in baka iya yin kwana tara nan har da arfa a ciki to akalla na ranar arfa ɗin nan to karka ya ya kubce maka musamman kamar yadda aka ga cewa arfa za ta faɗo ranar talata to amma dai ka kwatanta wasu ayyuka wani ne ka ji da lafiya je ka duba shi a'a wani ne ya maka laifi ya fi masa wani na abubuwa da yawa an gane ko sadaka ne za ka iya yi sadaka da sauran ayyuka na ibada yawan salloli na filfili an gane ko a rika yawaitawa abu na biyu dangane da waɗannan kwanuka akwai abin da yake tattare da shi na takbira kabbar bari kabbar barin nan kashi biyu ne akwai takbiratul mutlaq akwai muqayyad takbiratul mutlaq shine kabbar bari na kai tsaye an gane ko duk yadda kake da halin da ka samu kanka ka samu dama kai ta kabbar bari yana farawa daga lokacin da aka ce an ga watan zulhajji ina fata ana fahimta sai shekaran jiya waccan ran 29 ga wata da aka ce an ga wata to lokacin shi ya fara kana tafiya ne a ƙasa sai ta Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah walillahi alhamd haka za ka yi kai kana tuki ne bakin kana motsi kana wanki ne bakin kana motsi guga kake yi kana shara ne kana aiki a ofis ne kana daga zaune kana yi bakin kana motsawa duk sanda ka tuna ka yi wannan tabbarbar shi yake cewa takbiratul mutlaq daga lokacin da ka shiga cikin wannan wata na zulhajji haka ake yi to sa'an nan kuma sai takbirat muqayyad wato wannan muqayyada an qayyade su tare da alakanta su da wasu salloli na farilla su sai an yi sallan farilla ake yin su shi kuma yaushe yake farawa sai ranar sallah in aka yi sallan azhar aka yi la'asar aka yi magariba da isha'i an gane ko duk waɗannan salloli na ran sallah da na washe garin sallah da na ɗaya washe garin da na ɗaya washe garin har kwana ukun nan bayan sallah rana ta ƙarshe da ake gama layya to a lokacin nan duk wata sallah ta farilla da yi ake yin wannan bari wannan mutlaq ɗin zai daina sai ka ci gaba da muqayyad da zaran an yi azhar za ka yi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah, Allahu akbar walillahi alhamd haka an yi la'asar ma haka an yi magariba kai dai wannan takbirat mutlaqin har magabata sahabbai suna bi kasuwa kasuwa suna yi suna daga murya dan saboda su tunatar da bayan Allah su rika wannan na daga cikin abin da yawa mutane sukan gafala ba su sani ba ko ba a tunatarwa akan shi wannan barbari yana da matukar muhimmanci a cikin waɗannan kwanaki da muke tinkara ko muka tinkara muka samu kanmu a ciki lalle kada mu yi wasa akan su mu yi mu ɗabbaka sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan sha'ira ce ta addinin mu da shi ne muke bambanta da waɗanda ba mu ba wani abu ne da yake zuwa wasu yan kwanaki kuma sai wani da Allah ya ƙara ba a ran rayuwa kuma sannan ka da Allah ya kai shi wata shekara saboda ka yan uwa kada mu yi wasa mu mu yi iyalan mu ma su yi Allah madaukakin sarki ya taimake mu dangane da abin da ya shafi halayya in mutum na da ikon yi a cikin waɗannan kwanaki to shikenan Allah madaukakin sarki ya ba shi dama kamar yadda muka sani ya ba wani bai ba wani ba duka wannan hikima ce ta Allah to idan kana da abin da za ka yi layya kuma ka tanaje shi to Allah subhanahu wata'ala ya tsara waɗansu sharɗa ko in ce waɗansu ladubba mustahabi ne ba wajibi ba ne in kana da dama kar ka yanke gashin jikinka da zaran an shiga cikin waɗannan kwanaki ma'ana kar ka yi aski ko na gaba ko na hammata ko na kai wannan kar a yanki aka yi fa bayan an yi yanka wannan dabba ta layya wannan mustahabi ne akwai lada in kai haka idan baka yi ba saboda lalura kumbata balle ko gashin na damun ka to shikenan sai kai abin ka babu laifi ba ka kai ba kawai ka yi asaran lada ne ina fata muna fahimta amma inda zaka bari to da ya fi shi yasa malamai suke kwaɗaitar da soma aske shin tun kafin ka shiga kwanaki goma tun da ka san cewa zai iya damunka sai kai maza maza ka yi askinka ka yar akai fanka nan ba zai dame ka ba har zuwa waɗannan kwanaki da za su zo su wuce samun da sarki shirye da mu sannan dangane da dabbobin da ake yanka kamar da ku sani ana yanka dabbobi ne na ni'ima dabbobin ni'ima din nan wato raƙumi ko raƙuma an gane ko wanda mutane bakwai za su iya haɗaka a cikinta ko shida ko ma ƙasa da bakwai duk ko nawa aka samu duka yayi amma dai ba za a wuce bakwai ba haka akwai sa ko sanuwa shi ita ce nau'i na biyu shi ma mutum bakwai za su iya haɗaka a ciki ko ƙasa da bakwai ɗin shi ma ba za a wuce bakwai ɗin ba sa'annan kuma sai abin da ya shafi awaki da tumaki idan aka so dangin tumaki akwai rago akwai cinkiya idan aka zo dangin awaki akwai bunsuru akwai kuma akuya duk waɗannan ana layye da su amma waɗannan dabbobi guda hudu na ƙarshe tumaki da awaki kowace dabba ɗaya mutum ɗaya ne zai yi ba a yin haɗaka a cikinsu za ka kai kaɗai ne da iyalanka ka saka su babu laifi a ciki saboda haka wannan yanke kai da aka shekar a yi ko gashin da ke jikinka ya shafe ka ne kai da za ka yi layyan ban da iyalanka da ka saka su a cikin layyan iyalanka za su iya aski za su yanke kumbarsu amma kai da za ka yi wannan hadaya ba za ka ainihin wato taɓa waɗaya daga cikin waɗannan ababe ba a jikinka sannan dangane da abin da ya shafi wato sauran dabbobi waɗanda ba wannan ba to ba a layye da su mana ba a layye da kaza ba a layye da talatalo ba a layye da agwagwa ba a layye da kaza da kaza da kaza in dai ba waɗannan dabbobi da muka ambata ba su ne kaɗai ba himatul al'am ina fata muna fahimta amma a bangare na yawan nama da za a ba talatawa da mabukata to an fi so a yanka shanu ko raƙumi an fahimta ko raƙuma amma dangane da ainihin wato falala na yawan lada to rago kuma ya fi ina fata ana fahimta ko tinkiya ko kuma masu Allah madaukakin sarki shirye da mu in so samu ne ragon da zaka yanka ya zamanto amla wato ya zama akwai ratsin baki a jikinsa shine irin wanda annabi yi ko a idansa ko a bindinsa ko a wani bangare na jikinsa in ba a samu ba ka samu fari son ba laifi bane in ka samu baki wulik ba laifi bane amma dai ka samu wanda yake da mix baki da fari a jikinsa ko dan yayare akwai wanda mix din baki to shine sunna irin wanda manzo Allah yayi amma ba laifi ba ne ko mai kaho haka annabi yayi amla haini aqranaini haka zo a hadisi to sa'an nan sai mu lura akwai abubuwa da shari'a ta ce ya kamata ragunan nan ko dabbobin nan da za za a yanka su su zama su da waɗansu abaibai shine cikakkiyar lafiya so kenan sai kashin cikakkiyar lafiya sai suka ce dabbar da ta zama mara lafiya wanda rashin lafiyar ta a bayyane yake kowa zai iya gane to bai halatta a layya da ita ba ba za ta layya ba da an ganta an ga mara lafiya da an ga kabbalalla wadda ba ta da kwakwalwa ba ta da hankali ita ba za ta yi ba da an ga gurguwa ba za ta yi ba da an ga mai datsatsan bindi ba za ta yi ba da an ga mai datsatsan kunne ya datse gaba daya ba dan buli kadan ba ku lura akwai dan kurgaci kadan da za ka iya gani a kunne ko wani abu wannan ba matsala a ya datse ya yanke to wannan ba za ta yi ba sannan wanda idanunta ya tsiyaye ba za ta yi ba ita ma kafan ya karye ba za ta yi ba ina fata ana fahimta lankwashewa daban ballewa daban ina fata kuna fahimta ko fatanta ya cire wannan ba za ta yi ba an gane ko to waɗannan duk ya kamata mu kula da su kar a samu mara lafiya wadda take da illa ko gurguwa wadda kafa ɗaya ta datse ta yadda kowa da ya kalle ta zai gane cewa wannan dabbar gurguwa ce to ita ma duk ba za ta yi layya ba Allah sarki ya shirya da mu wannan dan shimfiɗa ne nayi kawai dangane da waɗannan kwanuka idan Allah ya ara mana kwanaki muka zo dab da sallah za mu sake magana akan abin da ya shafi idi shi kuma a ranar idi lokacin idi mai ya kamata a yi ya ake yi dabbar yaushe ake yanka ta yaya ake yanka waye ma zai yanka irin waɗannan abubuwa duka za mu dan faɗe su su ma abu guje Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya sa mana albarka cikin waɗannan kwanuka waɗanda suka ainihin wato rasu a cikin mu Allah ya ji kansu ya gafarta musu kamar da na faɗa ni'imomi ne da yawa a ranar da aka shiga wannan kwanaki na goma masu albarka ɗaya ga wata akwai wanda Allah ya karɓi rayuwarsu a ranar suna da yawa za su kirgu ba sai kuma ga ka to sai ka gane cewa Allah ya maka ni'ima Allah ya ba mu damar amfana da wannan ni'ima to yan sai karatun mu menene hakika malam yake cewa wa fihi masail akwai matsaloli a cikin wannan fasali ko wannan babi na farko ta'riful وحكمها ووقتها wa waqtuha wannan tambayar ana yawan yinta. kuma za ku ga wani lokaci ma sai ka ji wani ya ce to mana ni matata ta haihu kuma gashi ga ake ga gashi ya zo da lokacin sallah wanne ya kamata in yi ya zan yi ba na wannan tambayoyin ba malam yake cewa mas'alar da za mu tattauna ita ce me ake nufi da aqiqa sannan me hukuncin ta yaushe ake yin ta kun ji abubuwa guda uku a cikin matsala da na farko tarihul aqiqa malam yake al aqiqatu lughatan zaka ce aqiqa a larabce yace mushtaqqatun min al-aqqa wa huwa al-qat'u kalma ce da aka samu ta daga aqqa wato abinda aka dan yanke yanke abu ko a dace shiga wata ija ce ka dace ta ta aqqa a yanke an gane ko wa hiya tutlaqu fil asl ita wannan kalma a asali ana furta ta ala sha'ri wato akan gashi alladhi yakunu ala ar-ra's al-mawlud gashin nan da ke kan jariri da aka haifa a sa aska ko reza a datsa wannan gashi a cire shi shi ake cewa a shi ne aqiqan da ake magana shi ne asalin kalmar da larabci ake furta mata to amma a shar'ance kuma fa me ake nufi da shi malam ya ce ma yudbahu lil mauludi Shi ne abin da ake yanka wa jariri dabbar da ake yanka wa jariri yau mata yi kulura ranar bakwai ɗinsa a duniya ranar yaushe bakwai ɗinsa ina ƙara jaddada mana wannan wannan yana daga cikin kurakuran da jama'a suke yi da yawa muka taso a kan shi ba mu fahimta ba iyayenmu Allah ya kai musu an fahimta yau misabi'ihi haka nabi ya ce malam haka ya faɗa inda halƙi sha'arihi lokacin da aka zo yanke masa gashi a mai aski ran suna ba rana ake masa aski ba kuma a yanka wannan dabbar kun da asalin akasin daga aske gashin ne ita kuma dabbar ake furta mata aqiqa saboda ita ake yankawa don wannan jariri da aka haifa a ranar bakwai ɗinsa abin tambaya yaushe ne ranar bakwai ɗinsa ranar da mace ta haihu idan mace ta haihu yau laraba wannan yau larabar ita ce yau muhul awwal ranarsa ta farko a duniya kenan mu kuma sai mai kuskure mu ce sai gobe ko gobe ne kwana ɗaya to kuskure ne ranar da aka yau shine yawmuhul awwal in ya kwana ya zama yawmus sani an fahimta yawmuhul sani ya kwana washe gari ya zama yawmuhul sani ya kuma kwana yawmuhul rabi' yawmuhul khamis yau sadis yawmus Za ka ga ranar da zai kwana bakwai ɗinsa a duniya shine ranar talata to a wannan ranar talatan ake mai aski ake kuma yanka masa ragon suna shine yawmu sabi'i mu da muke wannan taron suna na ranar da aka haife shi in ta kewayo to yau ni ne kenan mu muje ranar takwas suke yi to kuskure ne jama'a kuna fahimta to yau misali yi shi ne ranar da wato ya cika kwanansa na bakwai a duniya ba ya cika kwana takwas ba to shi ne abinda mala yake magana malam yake cewa ku ji wahiya ita wannan haƙiƙa haqqul waladi ala walidihi haƙƙin ɗa ne akan mahaifin shi kullura haƙƙin mene ɗa ne akan mahaifinsa duk wannan suna daga cikin haƙƙoƙin farko-farko tsakanin ɗa da uba ko haƙƙin farko shine neman masa uwa ma tun kafin a haife shi ka neman uwa ta gari haƙƙinsa ne dan da ka haifa ba kama san wa ka haifa amma dole ka nemi uwa ta gari sannan kuma haƙƙin ne in ka haife shi ka sa mai suna mai kyau shi sa za ga wurin sa suna shi wannan ba matsala ba ne za mu zo magama ko a da an haife kafin a haife shi ma ana iya sa mai suna sai a ce ai an haifuwa na kawai shi biyar ko ran da aka haife shi ko washe gari ko kuma a bari ma sai bayan satin da yayi kamar yadda ake yi to amma dai ala kulli halin kaga haƙƙi na biyu ya taho haƙƙi na uku shine batun wannan aƙiƙa da duk suna cikin farko farko to saboda haka wannan haƙƙi ne akan uba to wai matsala ta biyu menene hukuncin ko gaba na biyu cikin wannan matsalar hukuncin aƙiƙa mai hukuncin sa malam yace al-aqiqatu sunnatun mu'akkada kunji sunna ce mai ƙarfi ita bata kai wajibi ba wajiba bace amma sunna ce mai ƙarfi ya ce li hadithi salman ibn amir dabbi saboda hadisin salman ibn amir الضبي رضي الله عنه قال يتي سمعت رسول الله صلى ya عليه ya ce na ناجي النبي allah yana cewa ma al-gulami aqiqatuhu duk wani jariri duk wani da aka haifa yana zuwa da aqiqarsa wato aqiqarsa abinda ake yanka masa na suna saboda aka fa ahriqu anhu daman ku zubar masa da jini idan aka haife shi ma'ana ku yanka masa jini ya zuba ya ce wa amiƙu anhul aza ku kawar masa da ƙazanta ina ne ƙazanta gashin kan sannan shi ne ƙazantar da ke gashi. za ka kawar masa da ita an gane ko wannan hadisin yana cikin bukari ta ga ce wannan yana nuna mana cewa lallai ga umarni daga annabi da yake cewa fa'ahari ko ya zama to sunna yace wal hadithi samurata haka nan hadithin samura radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala a hadithin samura annabi yake cewa kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi kowane jariri yana makale mana kamar yana da baibaye kamar wato rahan ya yake cewa rahan da hausa kamar dan fansa wanda aka kama shi an ko an yi garkuwa da mutum haka misali ana so sai an fanshe shi yana matsale yana da baibaye ne da ainihin wato aqidarsa ta da baibaye shi an gane ko shine wannan murtahanun ko rahinatun yace tudbaha anhu a yanka masa wannan aqidarsa ta yawmi sabihi kun jama'a hadisin ko yace a ranar bakwai dinsa a ranar bakwai ɗinsa, wa yusamma a faɗa sunan shi wa halak ra'asahu a aske masa gashin kansa ai masa ƙwaryan molo kaga lafazin wa a ƙwaryan molo ake ba a yi wa jariri sai sai sai ƙwaryan molo ake a duka tas sabon gashi ya toho daga ciki malamai sun yi magana wallahu alam shi wannan gashin na kansa da ake yankewa gashi ne da ya akalla watanni da yawa a cikin ruwan mahaifa a ciki to yana tattare da wasu abubuwa da tun da ya fito waje ya fara shakan iska to suna canzawa su koma cututtuka to sai a cire mai in aka bar shi akan lalata kan yaron yake kuma zai zama mai cuta to sai annabi ya ce a cire wannan wanda ya zama a cikin mahaifa tare da shi dan sabo ya toho wanda bai samu wannan ruwan ba ina fata muna fahimta to saboda haka sai a zo a yanka masa a ranar bakwai dinsa. sannan hadisi na gaba sai ce wal hadisi abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma sada kuma hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kara musu yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala yace annabi alaihi salatu wa salam yace man wulida lahu waladan duk mutumin da aka haifa masa da wanda aka haifa masa da wannan da aka haifa wa dan fa ahabba an yunsaku ko an yin suka anhu sai yake so ya yi wa ɗan yanka an fahimta Kuka cewa yake so ba bai zama dole ba kina shi kai ne kake so Kullum na jama kake so kai bal yun sakto to kai masa yanka wa ma'ana yin sak yadda kake so ka yanka wa wannan ɗan naka waɗannan dalilan da aka tattara su duk ingantattu ne sai zamanto cewa an samar da hukuncin ashe yankan nan ba wajibi ba ne suna ce mai ƙarfi kawai in kana da hali kayi alhamdulillah in ba kai ba shi gina gaba na uku shi shine waqtul aqiqa yaushe ake yankawa malam yace kula waqtul jawazu zabhil aƙiƙa. wato lokacin halarcin yin yanka umuman yanzu ana faɗa maka hukuncin shari'a ne yana shiga ne ya ce bin fisali jami'il mauludi min bakan da ummihi daga lokacin da ɗa ya rabu gaba ɗaya daga cikin mahaifiyarsa ina fata kuna ta. in ta haife shi amma ga cibiyarsa a makale da mahaifarta na ciki ba za a yanka ba amma aka datse cibiyar ta ga sun rabu gaba ɗaya haka ne ya ce to daga lokacin ya zama an shiga lokacin jawaz wa yastamirru waqtal istihba lokacin da ya halatta mustahabi ne a yankan har san ɗan zai balaga ilal gulo kaji har ya balaga saurakan bakare yana jariri ba ba komai sai ya girma tana da hali kai ba ka da hali kuma shi kenan kuna fahimta jama'a ya ce ilal gulo ya ce illa annahu sai dai sannu an yu'aqqa anhu yawm as-sabi' suna ne shi in so samu ne a yanka ta a ran bakwai ɗin shi ne suna eh. min wiladatihi daga ran da aka haife shi li hadisi samura saboda hadisin samura ɗin can da ya wuce qala rasulullahi sallama alaihi annabi yake cewa al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi kowane yaro yana damfare yana da baibaye da aqiqat ta tudbaha anhu yawm sabi ana yanka masa a ranar bakwai ɗinsa wa yusammi a faɗa sunan shi wa yuhlaq ra'suhu a yanke masa gashin kansa ina fata ana fahimta saboda haka akwai malamai da suka ce ma hatta dan kana iya gaya masa ai da aka ce gaba ban yanka maka a. hakika ba in kana da hali ka yanka wa kanka shikenan in bai da hali ko ba shikenan sai ya hakura ba dole ba ne. eh Allah barke sarki ya shirye da mu malam yace al-mas'alatu thaniya mas'ala ta biyu idaru ma yuzbaha fil aqiqa gwargwadon me ake yankawa a aqiqa din abinda ake yankawa malam ya ce yace sannu an yurbaha min al-gulami shatani mil'an wa 'an jari jariya shatun sunna ne ku ji don yaro karami aka haifa jariri namiji a yanka wato tinkiyoyi guda biyu ko rago biyu ko cinkiya biyu da ke ne idan yarinya ce budurwa aka haifa jaririya mace to sai a yanka tinkiya kwaya ɗaya ko rago ɗaya ana fahimta saboda ai shi ne zakar mislu hazil unsa ne tun daga duniya tun daga sunan ma an bambanta amma haka ne ai <laughs> haka ake yi wato akwai hikimomi da yawa a cikin abin da ya shafi hukunce-hukuncen shari'a kuma wani abin da kuka ne ba shi ne kuka hira da matarka za ta baka labari hatta tsotso na mama da jariri ke yi sanda take shayar da ɗa namiji za ta baka labarin yawan tsotsan namiji akan na mace na mace bai kai yawan tsotsan namiji ba hatta cikar ruwan nonon mace yana lunkowa ne idan tana shayar da ɗa namiji idan kuma ta ce kuma normal na ta kawai kaso ɗaya ne to da komai ninki biyu ne haka yi haka Allah ya tsara lil zakari mislu hazzil yai. da wannan matsala na mu'jiza alqur'ani da shi aka raba wata gaddama tsakanin wani sarki da wani babban dan kasuwa da matansa kowa yana son ya samu magaji bai samu ba shikenan kawai sai matan suka zo wato kuda asibiti lokaci da kuma duk suka yi sai ɗaya ta yafi namiji ɗaya ta yafi mace aka kasa gane to wane ne mai namijin waye mai macen aka rikice saboda ya ƙudi Allahu amran kana maf'ula ne ya fitar da wata mu'jiza likitoci hankalinsa ya tashi kafin ka ce meye wanda suka rako masu ɗan kasuwa har sun buga masa sun mai albishir suna gaya masa ja ta ta ya fita namiji wanda suka rako masu sarki ma an masa albishir ja matar ta ya kuma gaji an haifi Ya kirkici kowa ya zo yana da jin abin da yake ganin yana da shi na wannan na mulki wannan kuma na wadata ya rikici ya za a yi kuma dole ɗaya dai ta haifa da kuma kowa na claiming shi namijin ya haifa to wa haifi mace ke nan dole wani zai dauki dan da ba nashi ba wanda yasa hankali ya tashi hatta shugaban likitoci shi medical director hankali ya tashi ba musulmi ba ne ma sai cleaner asibitin musulmi ya ce ranka ya dade wannan matsala akwai hukuncin ta mu a addininmu ya ce haba ya ce kwarai ce gobe zan zo maka da bayani ya koma angosu ya gaya wa liman ya ce makalla wa na kira ruwa ba lema kaji kaji abin da ya faru ni fa ga abin da na ce domin saboda ni na san Allah ya ce a Qur'ani ma na fil kitabi min shay to ni kuma dai din wannan na sani amma ban san ya zai ba sai sa na zo daga abu ya mallaka ya ce ku tantance hankalin ka kafa da gaskiya babu abin da alqur'ani ya bari saboda haka akwai hukunci a cikin alqur'ani ya ce masa abinda za ka yi ka koma ka ce musu a nemo ni guda biyu bottles kowace bottle wana kowace kulba girmanta ɗaya da ‘yar uwata kada wata tafi wata girma kiri ɗaya sannan a sa matan nan kowace ɗaya ta matso ruwan nonon ta sai an cika wannan roban kwalban da shi idan aka matso a manna sunanta a jiki wannan mata cika a manna sunanta a jiki sai a ɗauko kwalebanin a ɗaura su a sikeli duk wanda tafi nauyi kaga kwalba ɗaya ne nauyin ɗaya ne ruwan nono duka ruwan nono ne to sai a ɗaura su a sikeli za a ga wata tafi wata nauyi duk wacce tafi nauyi sai ƙasa to ita ta yi ɗa namiji wanda na ta da yi nauyin bai sama ita ce mai ɗaya mace saboda Allah ya ce da zakari mislu hazil unsa yi ana zuwa ko ana auna ruwan nonon su wallahi kawai sai na ɗaya ƙasa ga nonon kwalba iri ɗaya ce komi ɗaya ruwan nono kowace ta ya kawai sai an ga wannan ruwan nonon matar sarki wannan ruwan nonon kaji ɗan kasuwa shi shikenan ana aunawa kawai sai ga shi bana mai da namiji ya bayyana wanda take da ya mace kuma shikenan aka bata yarta kowa aka raba gandama. yake cewa dalilin da ya sa mafi yawa har medical director sai da ya musulunta da wasu daga cikin wato ma'aikatan asibitin saboda mujiza na alkur'ani to saboda haka zaka hatta tsotso mata za su gaya maka cewa ɗa namiji ya fi mace tsotso an fahimta to kada wani na ɗan faɗi wannan ne saboda kaji an ce ai a yanka wa namiji rago biyu to ai yanka rago biyun shi ma akan wadata ne in ba ka da shi ba ai ɗaya za ka yanka in ma ba ka da halin ɗayan ba yanzu muka wuce ba duka ba ne wanda ka shi kakka ɗauka cewa ai wani abu ne na dole saboda haka idan namiji ne a yanka rago biyu ko tunkiya guda biyu in mace ce a yanka rago ɗaya ko tunkiya ɗaya ya ce da hadithu ummi kurzin alka'abiyya radiyallahu anha saboda hadisin ummi kurz alka'abiyya take cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجع النبي عليه الصلاة والسلام يناتشوا عن الغلام شاتاني متكافئتاني yaro namiji a yanka masa cinciyoyi guda biyu kosassu shine mutakafi a manya-manya guda biyu a same su wanda isa sun kosa yawa ka samu su yan burburbur haka irin i pass my nan a cikin dabba a wanda suke yan manya haka sannan wa anil jariya shatun ta kuma yarinya tsaraba jaririya sai a yanka mata tinkiya baya daya Matsala ta uku shine tasmiyatul mauludi wa halqu ra'sihi wa tahlikihi wal azanu fi udunihi an gane ko yace sawa yaro suna da kuma ake gashin kansa da yi masa tahaniki an gane ko za mu ji menene tahaniki tahalikin nan shine abin da ake sa masa a bakinsa wanda zai fara shiga cikinsa idan aka haife shi na farko dai tasmiyatul maulud yace yusannu tasmiyatul maulud fil yawm as-sabi sunna ne ana iya sawa yaro suna ranar sa ta bakwai min wuladatihi daga ran da aka haife shi li hadisi samura radiyallahu anhu saboda hadisin nan dai na samura Allah ya kara masa yadda da yace annabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam ya ce kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi ko wani yaro yana makale da ainihin wato aqiqat fa tudbaha anhu yawm sabihi za a yanka masa aron bakwai din sauyi sun ma a fada sunan shi wa yuhlaqa suhu gashin kansa ka gani wa an yakhtara lahu min al asma'i ma kana hakanan sunna ne uba ya zaba ma ɗansa suna wanda yake mai kyau laqad ghayyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam asma' al-qabiha annabi ya canza wasu sunaye munana marasa kyau a lokacin shi aka samu yaro sunan da bai dace ba ya halatta a canza masa ko shi ya canza wannan ba laifi bane ka canza da kanka in ka gano sunan da iyayenka suka sa maka ba mai kyau bane to sai ka gyara kuma ba ai sharadi bane sai ka sake yanka a nan take kawai zaka je ka ce ka canza sunanka komai ya koma haka sai dai ka bi ka'ida irin namu kamar anan mu yanzu kaga za a sanar a jarida za a sanar a waye duk abin da ake sai kai kawai nan ka komawa wani kawai abin da ake ginin ba sai ka yanka ba to amma ka zaɓa suna mai kyau ya ce annabi ya canza sunaye marasa kyau wa amara bi zalika kuma ya umarni da a canza sunaye marasa kyau za ga wasu suna sa sunaye na irin lokacin da ake al'adar buɗe ƙur'ani. har yanzu ma wasu suna yi da an haifi yaro kawai sai a je a kai shi gurin mala a ce an haifi yaro a kama kalla ga ƙur'ani kawai sai haka da ya buɗe rubu'in da ya buɗe sai a sa wa yaro wannan sunan wannan rubu'in na ƙur'ani. shi ne kake ji ana cewa mata lantana eh wata an buɗe rubu illan tanalul birra ne hatta tun fi gomin ma tuhibbu a samu wata sai ya kulu saboda an buɗe rubu in sai ya kulu sufa a uminan nasi ma wallahu an qudratihim allati kanu alaiha wata a sa mata gashirin sunaye har da kai wani sunan ma ba ka fare shi wallahi mala da sai za waka duk da kana ka gani akwai wanda aka sa mata suna sauda eh sa'urhiquhu sauda wannan malami ne a makaranta ma yace maza maza a canza sunan wuta ne wadan wani tsauni ne a cikin wutar jahannama ga suka sa yarinya irin wannan suna to kun ga irin wannan yana da kyau a kiyaye so saboda haka a samu suna mai kyau ya ce wa ahsanuha na daga cikin wato sunaye masu kyau abdullah abdurrahman saboda hadisin ibn umar Allah ya kara masa yadda wanda yake cikin muslim ya ce maza sallama ya ce inna habbu inda ahabba habba asma'ikum abdullahi wa abdurrahman mafi soyuwan suna a wurin Allah daga cikin sunayenku abdullahi da abdurrahman akwai wani hadisi da ya kama da wannan gaskiya amma malamai sun ce shi bai inganta ma'ana sunan da ma ubbida wa duk abin da aka ce masa abdu kaza wannan hadisin bai inganta ba amma dai wannan shi ya inganta da yazo da sunan abdullahi da sunan abdurrahman an fahimta kun ga ai ma'anar ka sa suna na ubudiyya Abdulkarim Abdulrahman abdul rahman abdul aziz an fahimta abdul bari abdul salam ga yana da kyau bin wannan hadisi amma a kawo shi a matsayin hadisi wancan cewa duk sunan da aka sa abdu a cikinsa ya fi soyi a kaga hadisi ne wanda bai inganta ba amma abinda annabi ya faɗa kawai shine Allah ya fi son sunan Abdullahi Abdulrahman misali gaba na biyu shine halqu rasul mawlud gashin yaro ana ya ce wa yi yusannu halqu ra'sihi zakaran kana aw unsa kun ji ko ya halatta sunna ne a aske gashin jariri namiji ne ko mace za ga wasu ba su askewa wasu gashin birge su yake so suke yaro ya gashi a kuna kashe yaro ne ku yi masa na farko da kun kawar da kazantar haka annabi ya ce kazanta ce to in wani ya fito wannan kun gana ma sai ku bari an fahimta kwarai amma sai su bar shi tun yana jariri duka hammace da namijin da macen duka aski shine ma'anar zakaran kana aw unsa namiji ne jaririn ko ko mace ce duka aski yau masabihi a ran bakwai din sa ba'da zabhi al-aqiqa bayan an yanka abin layyansa abin abun sunan shi wa yatasaddaq bi zinat bi zinati sha'rihi fidda sai ka dauko gwargwadon yawan gashin kan yara sai a auna shi gwargwadon nauyin azurfa gwargwadon gram na azurfa sai ka bada sadaka an fahimci karka ba wanzami ka ce wai ta biya shi kudin aikinsa da shi a'a za ka biya wanzami kudin askinsa da yawa ɗanka sannan kuma in kana da in ka tashi ba da sadakan kana iya ba shi a matsayin sadaka ko ka ba wani daban amma ba a biyan shi da kudin wannan haƙƙin sadaban sadakan wannan daban wannan bai da gaske ba da al'ada ce mara shi yasa muka kasa faɗin su gunna da su izhari da su da an yi an yi mu da da wannan a cikin baki wannan abu ne na yau da kullum zaka ce ganin in ya zama lalura wala Allah abubuwan da mutum yake ci ko kaza sai ya zama a zo a ce za a yi masa gyara a kai wani a cire ko wani abu amma dai daga haihuwar jariri ba wanda ya ce a cire masa milimiti jariri namiji a mai kaciya idan mace ce a yi mata kaciya shi kenan kaciyar mace ba irin kaciyar namiji ba ne an gane ko aka shi ne kawai abin da shari'a ta ce amma ba wani batun cire bai ribe ya ce da hadithi aliyu radiyallahu anhu qala aqqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shatin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanka wa alhassan tinkiya kaga shi ya ce a yanka ne guda biyu ko amma ya aka yanka ma wannan guda ɗaya kaga daga hali ne ashe ba wajibi ba ne ta fata kuna fahimta za ce suna ne inda hali ka yanka ma ɗanka namiji biyu dan kaga alhassan ɗan nan ai namiji ne ba mace bace saboda haka kuma annabi shi zai yanka guda biyu yace wa qala fatima yace mata eh, wa qala sai yace ya fatima ya ke fatima uwar ki kenan yace mata ihliqi ra'sahu je ki aske masa kanshi ashe tana iya yiwa mace ta haihu sai madan aski za ta iya ba sai wanzami ba kai ma za ta yi wadan naka aski kawai shi abinda annabi yace kawai a ce gashi yace sai wanzami ba inda baka iya bane kaga dole ka nemo wanzami in matarka za ta iya ta aski kuma ya ya faɗan. in ma bata iya ba a cikin gida wanda za ta iya a samu a aski sai dai a kula kaga gashin jariri kai fatar karshe ba irin na kowa bane a ba hankali iyawa ne har a je a ji masa ciwo wa tasaddaqi bi zinati sha'rihi bi ya ce ki je ki da sadaka na gwargwadon gram na nauyin wannan gashin nasa na azurfa sai ki bayar da shi sadaka sadaka idan aka maka haihuwa sai ka tattara gashin za ga wanzamai suna naɗe gashin su mulmula shi ya zama kamar kwallo sai su miƙa maka kuma abinda da za ka yi sai ka je gurin yan gwal ko kana da aboki mai sai da gwal sai ka miƙa masa a leda ma ya tafi da shi da ya je sai ɗaura gram ɗin na fidda zai maka na azurfa ba na zinari ba sai ce gram ɗin kaza ne to wannan gram ɗin da yake kaza nawa ne wannan gram ɗin a naira sai ce ya kama naira dubu biyar ya kama naira dubu goma misali shi kenan sai ya faɗa maka ko a waya ne ya ma yadda gashin a can kawai kai sai kai talaka da wannan kuɗin da ya faɗa maka da kuɗin wannan gram ɗin haka ake in kuma kana da za ka yi kintata sai ka kintata an fahimta Allah shiryar da mu daga nan sai ta haliki ta haliki kamar da ce muku shine menene abinda ake sa wa yaro a cikin bakinsa ce wa yasunnu ta halikul mauludi ya halatta yi wa yaro ta haliki da aka haifa bi tamrin da dabino sawa'an kana zakaran aw unsa shin namiji ne shi ko mace yace wa ta haliku abinda ake nufi da shi shine madghut tamri za a samu dabino a sa a baki a taune shi a taune ya laushi ya laushi ya laushi a bakin mutum mai tsafta fa yau ba kowane ainiha mutum za ka sa ba mutumin da ake tsarin albarkashi yana da albarka mutumin kirki ne ko uwarsa ko uban shi duk za su iya yi ko su da kansu ko a samu wani mai albarka ko wata mai albarka duk ana iya yi a cikin mutane alabi ya yi wa mata da yawa da suka haihu aka aiko musu da aka aiko masar jaririn ya musu saraka ana yin wannan saboda ka sai a ɗauko bino sai wanda zai yi tahalikin ya sa da binin a bakin shi ya kuma tattauna kaga san da yake tattauna shi ai ya cakudu da miyan bakinsa shi sa ake son kar a ba ɗan iska kar a ba ɓarai fiye ai ba ka yadda ka ɗauki ɗan ka ka bashi in miyan shi haɗu da miyan ɗan iska kila yana wasu abubuwa na laifi kaga sai a zo kuma a samu matsala ɗan shi ma sai ya biyo wannan ka fahimta to da ka samu dai mutumin kirki wanda ake kyautata wa zato ake magana kuma ba sai wani ba abin da ke nufi ba tana ba kar a ce ai dole sai malam wani ko malama wanci a mutumin kirki kawai ko kai kanka kai ma mutumin kirki ne ko ko matar ko uwar matar a kai yaron kenan ko uwar ka kai mahaifiyarka ai kaga duk ana kyauta musu to ko wanka ko kaninka ko abokinka abin da an malamin ne duka yayi kawai abin da ake so so mutumin kirki Shi kenan sai ya tauna shi idan ya tauna wannan dabino an gane wannan ko shi kenan ya ce wa dal kuhanakil mauludi bihi sai a ɗauko dabinon da aka tauna sai a ɗan goba a dakashin shi zai dakashin jaririn zai ga ɗan lasan zaki shi ne abin zai wannan abin da ya fara daga cikin jikinsa shi yake ce ta aka samu tahnik daga han wannan ganda ko hanka hanka ko ganda ko ake cewa wannan bombs eh, na jikin bakinka su ake cewa hanka da ganda hanka shine na ciki ko ganda kuma na waje so za ka ce a shafe mai a dan dallaka mana a dan goma da binan nan a jikin shi zai rika yi malamai suka ce ana yi ɗauko yaron sai a haɗa shi ka zo dab da fuskarsa da fuskarsa kai da za ka yi masa hamiki za ka ɗauko fuskar yaron ka zo da shi dab da fuskarka sai ka haɗa bakinka da bakin shi dabinan na bakinka ka tauna sai ka yi masa kis ka sumbanta bakinka da bakin shi ka hada. sai ka ɗan rika turo dabinan da ke bakinka da ka zuwa cikin bakinka har ya dan kama harshen sai dan tsotsa ya rika dan tsotsa da ya kaji ya kama ya ɗan tsotsa shi kenan ka gama sai da ke duk da zuma ana iya lasa masa in ba zuma kawai a kyale shi dabinan ka da ya wadata wannan aka fi so in so samu ne ya fara shiga cikin ɗanka kafin ma a fara bashi mama in haka bai yiwu ba ko da ta fara bashi mama babu laifi a yi masa haka daga baya don wannan suna ce ta manzon Allah da ya dace da hukuncin shi jariri aka haife shi mala yake cewa ce hatta shai shay'un minhu ila jaufihi ana so ne har wani abu ya shiga cikin cikinsa da hadisi abi Musa saboda hadisin abin Musa kala ce wani da ne mu an haifa mini yaro fa sai tu bihi nabiyya kaga yace sai da ɗauko jaririn na kawo shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa sammahu Ibrahim annabi ya sa ma wannan ɗana wa Ibrahim kun ji ko ashe kai ma malam yasa suna da ake yi yana da asali haka ne wanda aka annabi ana yi masa a lokacin sahabbai yawa so naka wa hannakahu amma sai annabi ya masa tahaniki bitamrin da dabino wa hadisi aisha sannan da hadisin na aisha take cewa annabi sallama kana yu'ta bisbiyani annabi ya kasance ana kawo masa jarirai wa yuhannikuhum yana yi musu tahanniki saboda ana yin wannan shi yasa ake samun mutumin kirki kawai na ƙarshe wanda ke shine gaba na hudu al'azanu fi udhunil mauludi Allah yace yasannu al'azanu fi udhunil mauludi hina wiladatihi da daga cikin sunna kiran sallah a kunnen jariri lokacin da aka haife shi wakila wasu suka ce yu'azzanu fi udunihi ana iya yin kiran sallah a kunnensa na dama Wato tuqamu salatu fi udunihi al-yusra ainihin wato ta da iqama a kunnensa na hagu da hadisi abi rafi' saboda hadisin abi rafi' Allah ya kara masa yadda kala yace "Raitu, rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ga annabi alaihi salatu wassalam azana fi uzunil hasani ibn ali Na naga annabi yayi kiran sallah a kunnen Alhassan dan aliyu hina waladatu fatima bis sala lokacin da ainihin wato na na fatima ta haife shi yayi kiran sallah to kun ga anan malamai suka ce hadisin kiran sallan nan shine wanda ya inganta amma na tada ikama bai inganta ba so zaka in ka tashi duka zaka kira sallah ne a kunnuwan yaro kira a bangaren shi na dama ka kiran kira sallah a bangaren kusa shikenan an wuce ba Allah sarki ya shiryar da mu ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya kai mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah na'am na'am eh Thank you.

yanzu yau muna laraba shi nan matarka tana naƙuda tana ta naƙuda ba ta haihuwa har sai bayan sallar isha'i da daddare to a ka'ida ba ran laraba ta haihuwa ran alhamis ta haihu wannan shi ne kawai ta haihu ran alhamis to kaga sun ta haihu da daddare karfe ɗaya, karfe biyu, karfe kaza ko ba kira asalatu ba kawai ran ta haihu ran alhamis ta haihu baya ma damar dai rana ta fara tunki na an shiga wannan ranar ta gara ranar alhamis ta haihu shine yawmul awwal shikenan wannan mu al'ada ne muke ci an ba kira as-salatu ba ana nan a ranar kaza to bai wa ana gaba kuma ana mai da mutane baya <laughs> ka sani yi ranar ta wuce a gani to so da shi ne abin da ya kamata mu kula akwai waɗanda suke faɗin wani ta'alili mai kyau menene ta'alilin su ne su salloli guda biyar akwai sallolin dare akwai sallolin yini sallolin yini guda biyu ne sallar azahar da la'asa sallolin dare guda uku ne magariba isha'i da kuma suba da suke cewa matuƙar dai an haihu kafin a yi asuba wadda asuba tana cikin sallan wannan yinin na laraba misali da muke ba da misali da laraba yau to kawai hukuncin ran laraba aka haihu saboda yinin ta bai ƙare ba har sai alfijir ɗin wato sai rana sai an alfijir ɗinta in ya fito da za a yi sallanta to shi kenan sannan larabar take karewa ina fata ana fahimta to suka faɗi wannan amma dai ala kulli halin ra'ayi ne wanda yake an rinjaye shi kamar yadda na faɗa maka in dai rana ta faɗi an shiga cikin wani dare na wani yinin gaba dama daren ne ke fara zuwa kafin yinin to shi yasa ainihin wato ya zama wancan ra'ayi shi ya fi in dai an haihu da daddare sha biyu karfe ɗaya ka din duk wannan lokacin kawai an haihu ne a ainihin wato wannan rana ta ainihin wato gaba da aka shiga amma in ya zama to kila duk da magariba ne ko lokacin ana cikin sallar magariba duk irin wa'annan sallar lokacin rana take faduwa in ka saka shi a wancan ranar na gaba fa'in in ka saka shi a wannan da ta wuce kaga a lokacin fa ya zama yau husani kenan ya shiga ana zuwa washe gari kwanan shi biyu a duniya a gani so mafi kyau shine wato wancan ra'ayi na mafi yawan malamai idan aka yi cikin dare bayan faduwar rana to an shiga ranar gaba Allah ya samu dace alaikum assalam ai ba mu niyya kawai mu hada kuɗi da ni da kai malam da wani mu gudu ne ko ke da kowa kuma laye zai yi lai yadda zan yi nima na taka hadda iyalai na kai ma da naka iyalan sai aka in muka siyo sa na za mu kasa mu hudu ne yayi sai aka sai mu kasa sa hudu ba ku yanka za a yi da niyyar layyan ku kawai ko wani a cikin ku ya yanka ko shi mafi mahauci ake cafo mai mai fidan ya yanka eh sai Allah ba ta kabbal minna za a fada Allah ma haza minna wa minka ya Allah ila ilaika ya Allah shi kenan kawai ka Allah ba tsala. shi ma haka ne da wannan niyan ko gurgurdan adadin eh ko a shi ma aka dan yanka shi ga suna yanka shi a magogarin ya ana yankawa ana kuma sokewa Allah ya <laughs> eh Hmm. to shuga ga jarirai ba laifi ba ne ai shuga za ta dame shi wannan gurgur din nata harkun su zabino da zuma su ba su da wannan matsala dabino da an taune shi ya zama gari siga <laughs> to kaga ga da aka ba shi wannan daga ba shi Suga saboda Suga ba za ta taunu ba yi kana taune ta zama yi a ka ta zama ruwa ki so da ka a yi amfani da da zuma a yi amfani da zuma nan da ya fi a daure to ai sai a yi nemi kori din a za a samu ka gani sai a kyale shi kara ka a mushi inda ba samu la yi kallibin lawa nasar illa wasu a eh, fattaɓin la'a masadatu eh ni ba na ba da shawara saboda hankan yaro a lokacin ba haƙora in dai siga ta zo kaga hatta cikin fauda da ake sa musu har tana da wannan gargara din ne a lokacin dan yana so samu musu to shi wannan yanzu mai zai so samu shi sai ji zafi ma ya tauna da ƙarfi siga tana iya ji mai ciwo dan bai da ƙarfi wurin sosai to shi sa gara a mutunci cewa za a same siga din gaskiya Allah ya shirye da mu. Ba da rago da sa ragon shi ne na aƙiƙar son kuma wanda za a ɗan a wata yani lokacin walima masha Allah an yanka maka rago da sa eh masha Allah to yanzu ana mai ta rago don mu mu shi da haka Allah ya ta albarka eh na to Allah ya dace da mu Allah اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين